العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم da سروع وأن a wannan cibiyar mai albarka inda muke karatun littafin sahihul bukhari mafi ingancin littafi bayan littafin Allah a sati da ya wuce karatu ya tsaya cikin babu man khassa bil'almi ilmi qauman duna qaumin karahiyata Allah ya famu malam ya karanta hadisin a asadin Ali bin Abi Talib yau kuma za mu tashi hadisin na farko a cikin babin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا عن بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا وأخبر, وأخبر بها معاذ عند موته تأثما إمام البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قسادة قال حدثنا أنس بن مالك إسحاق بن إبراهيم بن راهويا بن راهويه كما سيبويا سيبويه من دويه إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن راهويه كنان قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي بابي شكمشيني هشام إن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة بن ديامة الدوسي قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومؤاذ وديكه على رحمه wannan isnadin dukkanin mutanen shi mutanen basra ne bancin isa bin rahawayi shi ɗaya ne ba mutumin basra ba amma ko shi kuma ya shiga basra amma duk sauran mutane isnadin gaba ɗaya mutanen basriyon ne أنس بن مالك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على رهن شو النبي صلى الله عليه وسلم يا بويو معاذ أكن رهن wannan ridif shine mutum ya ɗauko wani abinci a hawa irin jaki ko raƙumi ko doki ko wanda ya kama da shi kuma wannan hadisin bakin wannan gabar tana nuna halaccin haka kuma wannan shine mazhaban kusan mafi yawan malamai cewa haka yana halatta ba wa halar da dabba ba ne wayannan dabbobin ma ana yi musu amfani da su ga abin da yafi haka ma ga abin da yafi haka ɗaukar kaya Allah subhanahu wataala yake yahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus saka suna ɗaukar kaya ma wanda sun kafi mutane saboda haka dan mutum ya goya wani bisa jaki ko bisa raƙumi ko bisa doki wannan ba laifi bane kuma ba ba bane ga abin hawaye ibn manda ya tattara hadisin da suka yi magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya wani bisa abin hawa ko raƙumi ko jaki ko wani abu kamar haka suka kai hadisi talatin da wani abu mutum talatin da wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya a kan abin hawa yace ala rahli kalimar rahal idan ya laƙinta a mafi yawan lokuta tana nufin raƙumi shi ake amfani da rahal rahi ko rahal rahi amma a nan tana nufin jaki kamar da hadisin zai zo muna nan gaba cikin jihad ya ce kun radifan nabi sallallahu alaihi wa sallama ala himari annabi sallallahu alaihi ya koyo ne akan jaki wannan yana cewa anan yana nufin jaki cewa mu'azu annabi sallallahu alaihi ya goya shi bayan jaki qala sai annabi sansa ya ce ya mu'adam ni jabal ya kai mu'adam ni jabal kala mu'az ya ce labbaika ya rasulullahi wa sa'alaika na ansa kiran ka ya Allah ya ansa kiran ka ya manzon Allah ansa kira har cikin zuciya wala kace sa'alaika <laughs> dacewa ka ai eh, labbaika ka kiran ka wa sa'alaika da dacewa ala kulli halin wannan kalmomi kalmomi ne da laraba ke amfani da su wajen ansa kira na idan wani ya kira ka sai ka ansa ka ansa mai da haka mafi yawa wanda yake dauki da ilimi da falala a kanka sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance suna ansa manzo Allah kira haka ne tayyib qala sai ce ya mu'azu ya kai mu'azu qala labbaika ya rasulullahi wa sa'adaik mu'azu ya saki mai ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ansawa irin wanda yayi mai dazu talatar hasu uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mu'azu mu'azu na ansa mai wannan mun karanta a babi babi mana adal hadithan yufama anhu babi na wanda ya maimaita magana domin a fahimce shi mun ka faɗi cewa hadisi ya tausa a nabi sansa ya kasance idan ya faɗi magana suka maimaita har sau uku domin a fahimci abin da yake faɗi yanzu kuma ya yi ne domin mu'azu ya bada muhimmanci ga abinda da gaya ma mu'azu yace mai ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah annabi sun ce mu'azu babu wanda zai shaidu cewa babu abin da ya cincinta bauta mu da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sirkon min qalbihi yana mai gaskantawa daga zuciyar shi wannan domin munafukai su fita domin munafukai sun faɗi wannan magana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su faɗe ta ba sirkon min qulubihim sun faɗe ta ne domin su kai kawunan su daga takobi domin su kai kawunan su daga bada jiziya, domin su kai kawunan su daga kaskascin zama bayi saboda ka annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan aidi domin ya fitar da wa'annan nau'i na mutane wato su ne munafukai yace ma min ahadi yashhadu an la ilaha illa Allah babu ɗaya daga cikin mutane zai shaida babu abin da ya cincinta a bauta ma da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ya shaidi cewa annabi muhammadu manzo Allah ne sirkon min qalbihi Kina mai dukkan abin da ya faɗi daga zuciya ta yi Allah haramahu Allah ala sai Allah ya haranta shi daga wuta sirkan min qalbihi yana gaskantawa daga zuciya ta kuma yana aikata ayyukan da la ilaha illallah in ta kunsa man jaa bis sirki wa saddaqa bihi wannan ba gaskanta magana bane mutum magana da gaskanta wa saddaqa bihi ai saddaqa bis sirki da yazo da shi wato yazo da aikin ayyukan ko yazo da qur'ani ya ce ai kaza kaza kuma aikata daidai abinda yake cikin qur'ani saraka wa saddaqa bihi nan sai ya dauki magana cewa ya dauki ma'ana cewa ya gaskanta wato ya aikata ayyukan aikace sai iskali ya tafi a kan cewa musa abin da ya karara ga ka'ida wajen ahlu sunna wal jama'a shine ko mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kun ba munafiki ne. zai a waɗanda za su cincin sai shi shiga wuta kuma zai shiga wuta magana cewa usatul muwahhidin za a zartar da su daga wuta akan cewa sukkan nan qalbi ya faɗe ta yana mai gaskanta abubuwan ta aikace kun gane ya fita sai kasance cewa ya aikata aikin da ya cincin sai shiga aljanna bai shi da yawa daga cikin malamai suka yi maganganu akan wannan hadisin wasu suka ga saboda wannan ma'anar ne annabi sallallahu alaihi wasallam mu'azu kada ya bayyana shi wasu kaga a'a wannan wanda yake la ilaha illallah Muhammad yake ya ya ya la ilaha illallah Muhammadur rasulullah wannan wanda yake haka wanda ya kasance da yana aikata sabo yanzu ya tuba ya faɗi wannan yamin kalmar ya rasu kamar hadisin man kana akhiru kalamuhu min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-janna wasu kuma suna gani a'a abin da ya salazimin ta kamar wannan fasarar da ni wata abin da alazimin ta ya tsaya yayi ayyukan da Allah ya umuta a yi wannan shine mafi yawa ga mai mai bauta Allah mai wanda ya ce la ilaha illallah kuma shi ya kamata da yi shi wasu suka ga cewa a'a abin da ake nufi ba za a sa shi wuta ba Allah ya haranta mai shiga wuta wuta wadda wadda ya tandan makahirai amma wannan da ne shiga wutar da ake sa usatul muwahhidin wata akwai da bukatun wuta wadda za a sa usatul muwahhidin amma ba za a haɗe su tare da kafirai ba haka nan kuma wasu na ganin cewa ana nufin cewa ba zai dawwama wuta ba ne wasu na ganin cewa ana nufin wuta dai ba za ta ci gaban su juda kai ba wani kauli guda shidda da ibn hajar ya kawo su a cikin a cikin fasahul bayu cewa ya yi haka kan ya yi haka aka yi amma kasancewa cewa ya gaskanta da zuciya cewa ya gaskanta ayyukan ya yi ayyukan da la ilaha illallah take nufi wannan jiya fitar da cikin iskal sai kasance min babi man ja'a bi sirri wa saddaqa bihi ya ce la ilaha illallah ya gaskanta ta ayyukan da tattabi la ilaha illallah qala ya rasulullah sai mu'az ya ce ya manzon Allah afala ukhbiru bihi nasa shi in ba mutane labari kenan afala ukhbiru bihi nasa fa yastabshiru shi manzon Allah in ba mutane labari su samu bushara afala nan ka'in nan hamzatul istifham ce kamar da kuke gani a can ƙarshe akwai alamatul istifham hamzatul istifham ita ce babba a duk cikin adawatul istifham saboda zaman babba ita ba shiga layi in ta zo kawai gata sai ya koma bayan ta ya tafi wata akwai abubuwa wannan fa'in da ta zo bayan ta afala ubashirin na fa'in na fa'ul aqaf ce afala fa'ul in fa'ul aqaf ce kamata ya ta zo kan hamza ta zo amma ita hamza sun ba ta yadda da haka nan duk inda ta zo duk wata adawatul adawatul harfa aqaf da ya zo fa'un ne wawun ne summa ne sai dai biyo bayan ta nan kun ga yace afala ukhbiran nas maimakon fa'ala ukhbiran nas haka Allah subhanahu wa ta'ala yace afala yanzuruna haka na Allah subhanahu wataala ce da summa ta zo a summa idza ma waqa amantum bi ita ko summa ba ta yadda ta shiga gaban ta dole ne a biyo bayan ta sabanin sauran adwatul istifham sai sun zo suna da yadda sai sun bari a ah, harata hadafi ya shiga wahal tujzauna illa bima kuntum ta'malun kun ga sai da waye zo na hal ta shigo duk sun hada da wasu istifam suna wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaikum ayati ayatullahi wa fikum rasulih sai da wawun ya zo sannan kaifa ta yi ta shigo fa ayyu hadithin zaka zaka ta gani cewa sai fa'un ta shigo sannan a dauko haka sai aqati ya shigo sannan a da wasu ta shigo amma ita hamza ba ta yadda da haka in ta zo a babin a babin istifam babu wani harafi da ka shiga gaban ta sai ta shiga gaban kowa shine shi afala ukhbira bihi nasa fa yastabshiru ya manzo Allah in ba mutane labari mana su samu su yi bushara da wannan kala sai annabi yace idan yastafilu idan ka gaya musu za su dogara akan haka sai su aikata aiki domin su san cewa sun faɗi da Allah da la ilaha illallah su za shiga aljanna sai wannan yasa suki suke aikata aiki fa akhbara biha mu'adun inda mautihi ta'assuman sai mu'azu ibn jabal ya bada labarin haka bayan ya ce ma'anar san sai mai kai bada labari sai bada labarin haka ta ta'assumin da mauti lokacin da mu'azu ya zo rasuwa ta ta'assuman yana gudun ya samu zunubin cewa ya koyi ilimi domin Allah subhanahu wataala ya hana su haka nan ah, wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas lokacin da Allah ya anshi alƙawari ga waɗanda ya bai wa lissafi wato lissafi a hannun kitabi ne littafin ƙwarari ne waɗanda ya bai ma ilimi cewa lalle lalle za ku bayyana shi ga mutane saboda haka sai mu'azu bin jabal ya ji tsoron wannan sai ya bayyana su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya bayyana mu'azu bin jabal ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam umurin da ya mai hanin da ya mai na kare bayyana ba hani bane na haranci hani ne na karanci domin kuwa albazza ya fi zuwa cikin mutane da isnadi hasan cewa Umar radiyallahu anhu na farko dai akwai shi cikin muslim cewa abu hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai irin wannan sai umurce shi je je wa mutane bushara sai ya haɗu da Umar radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu ya ce mu koma inda manzo Allah sai kuma inda manzo Allah manzo Allah ya ce manzo Allah dan aka gaya mutane wannan manzo Allah za su dogara akan haka suke aiki sai Annabi san sai ce to kada a bayyana musu saraka mu'adu da ya zo na biyu bayan an yaka shi sai taimaka ya bayyana domin sun yaga sun yaka da umar wannan malamai sun irin wannan cikin muwafaka su umar kuma abubuwan da yake yi su daidai ya ba da shawara kuma ta yi daidai ko qur'ani ya zo da ita ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan shawarar da ya bai don haka sai mu'adu ya fahimci cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar sai haka ya sanar da abu hurairah umar ya sani to wannan abin ba abu ne wanda ake gudun kowa ya sani ba ta babin haramun abu ne wanda ake gudun mutane sani domin kada su dogara a gare shi sai da ya zo rasuwa sai ya gaya mu mutanen da aka tare da shi cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi domin kada ya tafi da wannan ababin tafiya da da ilmi ya kasance ya tafi da wannan ababin tafiya ta ilmi ya aka yi anas da ji wannan anas da ya ji wannan ga mu'azu ne ko ya aka yi jiya hadisi na gaba zai ba mu labarin yadda aka yi anas da ji wannan حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا إمام البخاري كتب حدثنا مسدد قال حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي قال سميت أبي قال ذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ مسدد يا شاوتي مسدد بن مسرهد بن مسربل حدثنا مؤتمر مؤتمر بن سليمان التيمي البصري عن أبي بابنشكما سليمان التيمي البصري قال سمعت أنسا يتناجي أنسا أنس ذكر له wannan isnadin dukkanin shi mutanen basra ne gaba ɗaya da farkon shi haƙa shi mutanen basra ne banda mu'az banda mu'az ne ba mutumin basra ba cikin isnadin suka cewa bukira li annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala li mu'az ana suke cewa an ambatan mini cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce min mu'az dalili kuwa don ana bayan nan lokacin da aka yi haka jabir bin abdullahi ma yana da wannan kissa shi ma da ya rawaito ya ce ya ji an ce ana mu'azu ya ce domin mu'azu ya ya mutu ne a sham ya rasu ne a sham lokacin jabir bin abdullahi da anas bin malik dukkanin suna madina da haka lokacin ba su samu saurare ba sai dai wanda suka samu saurare akwai abdurrahman samuwa bin abdurrahman cikin sahabbai wani ya kasance yana nan ya ita hanyar samuwa bin abdurrahman suka jiya da amu bin maimun ko shi ya ji wannan daga daga mu'az bin jabal lokacin da zai rasuwa su yayi daga wa'annan mu'az ah, anas bin malik da jabir suka jiya wannan kuma Ba ya lalata hadisi yanzu da ba wannan tsabaka ce ta sahabbai muka samu wannan wani daga cikin yake zuke rali? ko da tsabaka ta da aiki za mu ci hadisin ba ma cika shari'in bukari ba hadisin bai ma inganta ba domin cikin ne akwai wani majhul da ba ambata ba amma sahabbai don wasu sun yadda wasu domin dukkanin su adillai ne dama abin da ake gudu a ilmin hadisi ne an kawo ga wanda yake majhul ko mubham a ce ba a kaba hadisi ko hadisi ya zama da isi domin wannan mubham din ko wannan majhul din ba san kowane bane shin wanda inda an san shi ana san hadisi ne ne ko inda an san shi ba a san hadisi ne wanda sai sai ta hukunci a an san hadisi ne amma in sahabbai ne cikin su adillai ne da allancin da Allah ya tabbatar san musu saboda ka babu iskali min shi Abu Hurairah radiyallahu anhu zai zai rawaito mana kissa farkon musulunci aisha radiyallahu anha ta yi wasu mana kissa zama annabi sallallahu alaihi da khadija duk lokacin ba su nan kuma ba su tare ba san lokacin da aka yi wannan ba amma kuma ba tsayawa cewa ga wa suka jiya ko sai sun faɗi ga wanda suka jiya don tabbas in ba ga annabi sallallahu alaihi suka ji ba sun ji ga wasu daga cikin sahabbai kuma ji ga wanda daga cikin sahabi ba ya sa isnadi ya kasance kasancewa ba san sahabin ba bai sa ya kasance isnadi ya lalace ko da tabi yace kala a rajulun mina sahaba wani daga cikin sahabbai ya ce ba san kowanne ba ne hadisin da zama da ifi yana nan cikakke in dai wannan tabi'in sika ne wanda an ka yarda da shi ne ana karɓar hadisi ne in yace daga manzon Allah sallallahu daga wani sahabi yace ba tsayawa sai an san sahabi sun hadisi ne da ingantacce amma da da zai ce wani ya bani labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi sallallahu ya bani labari ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kowa ya san cewa bai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ga wani ya jiya in ma tabi'i wa in ma sahabi saboda ba a tabbata cewa sahabi bane ba haka yayi tabi'i ne in ma tabi'i ne Sika ne ko ba sika bane sai hadisi ne kasance da isi akan haka amma nan kuma babu iskali domin Anas an bashi labari ana ya ga sahabi saboda haka Anas ba zai kasance hadisi nan ya kasance da isi ba bal nan cike da sharadi na sharadin Imam Bukhari ya rawaito shi sai ta kala li Mu'az annabi ya ce ma Mu'az man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna duk wanda ya haɗu da Allah ba ya haɗa shi da komai wurin bauta zai shiga aljanna wannan babu ishali gare shi wancan sha da ishari da farko cewa Allah ya haranta ne shiga wuta amma in zai shiga aljanna muna yi haka ka'ida cikin da yaran suna gaba daya cewa wanda ya mutu na kan tauhidi zai shiga aljanna ko daga farko ko a azabtar da shi saboda haka malamai ba su iskali ba akan wannan lafzan kamar da suka yi ishali akan wancan lafzan wadda suke nuna cewa an haranta mai shiga wuta ala ala ubashirun nas mu'az ya koma tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin in faɗa ma mutane qala la sai sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a wani na nuna halaccin a ce la kenan da yawa daga cikin mutane har dai laraba ba su su faɗi la saboda suna ganin la tana da muni kwarai da gaske don su don shi uh, lokacin da ya zo yana wa wannan jinnal uh, adidi na waka ya ce ma kala la kafu illa fi tashahudihi laula tashahudi sarat lamuhu na'amu wai ma kala la qatu illa fi tashahudihi zan al-abidin ali zan al-abidin bai taba cewa la ba cikin ashhadu an la ilaha allah sai laula tashahudu ba za ashhadu an la ilaha allah ba sarat lamuhu na'am da la mu ne na'am shi bai taba cewa la ba la ba suna kyamar musu ce la la la har yanzu sai dai salamatar salamatar ba ba cewa la tana nuna kamar kana da ruwa ba ka bai kamar na hana kake ba ka bai amma wannan in ta zo a ma'anar kwarai ba ta da laifi da haka gani nan sai ce la sai ce a inni akhafu an yastakilu ina jin tsoro su dogara akan haka kasance wasu su suka yi ayyuka ayyuka na kwai ba bayan kila ba su kawo ma'anar la ilaha illallah ba yadda ya kamata a kawo ta wannan ma'anar da abin da saman bukari ya kawo ina hadisan domin ya nuna cewa yana halatta a keɓance wasu mutane da ilmi ban da wasu yana halatta a karanta wa wasu mutane ilmi wanda ba a karanta ma wasu ko don fahimtar waɗannan mutanen ba za ka kai ga irin wannan ilimin ba ko kuma don ana so a keɓance waɗannan domin su za su karanta suwa bayan malam ya tafi malam ya ɗalibi kila guda ɗari sai yana gudun cewa wata in bai nan ga wanda yake so Yanzu ya karanta bayanai ya ga ya fi sauran fahimta sai ce wannan littafin da muke yi da kai cikin jama'a zai kirɓe maka rana kaza ka dinga zuwa ina komai maka shi haka wuce inda ɗalibai suke gobe idan na zo bana nan sai ka zo karanta kaga wannan ta keɓe shi ne domin wata fa'ida ko kuma fahimta ce ta ce a gaya mai wannan fahimta wani ba ce a gaya mai wannan ba wannan akwai irin abubuwa da yawa wanda fahimtar wani ta kai a gaya mai fahimtar wani ba ta kai a gaya mai ba jami'a islamiyya ta madina idan ɗalibai suka zo akwai wasu asar wasu asar sai gidan wani sahabi inda annabi yayi kaza inda annabi yayi kaza ba a ga ba a duk dalibai yayi gama jami'a har ya kusa gama sai kai shekara ta hudu sannan sai a kai a gwada ne wa'annan abubuwan ana ganin yanzu ya nuna ya fahimci tauhidi da sauransu ba zai je gidan wani ya shafa shafa jiki ne ba ko ya je wani abu ya haka kun ga ana iya keɓance wani da ilimi har zuwa ana iya keɓance wani ilimi da wani bayan ya kai wata manzila akwai gidajen da yawa wasu suka ce a ah, wa'in yan suna madina wasu ina ta karanta gidajen gada wasu wuraren gada kaza kaza a shi duk suna cikin madina har yanzu wani wuri ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga hanci daban-daban sai ka aka duk awa ce sun duk ba awa ce wannan wurin da an kai kaza ne wannan wurin da an kai kaza ne wurin da ke karanta cikin hadisi Amma ma ba ka taba sanin cewa nan ne kaga wani yanki nan ba inda tsawon yake lokacin annabi ne kaga wani yanki nan ba illa ka kara lokacin umar ne nan ba ce duk gaba daya akwai ina alamun duk wannan hentuna hentuna hentuna da kuke ganin cikin wani kamar kawa ne duk suna da ma'anar abin da yasa nan ga inda aya kaza ta sauka lokacin annabi na nan nan ga inda aka yi kaza ga inda aka yi kaza kun ga yana yana da cewa ko kai ne malami ka ce ban ce wasu ɗalibanka da wata fahimta bayan ka ga cewa kun samu wannan fahimtar tabbas kuna ganin cewa kun sani har da kuma a nan jihar Sokoto wasu abubuwa da ake bayyana wa na ilimi yanzu inda tun farkon wannan da awace ta sunna lokacin abubakar gudu ake bayyana ta ran shiga uku wasu mu cikin nan su za su yaki da wannan abin amma kan kadan ana tafiya kuma za a ci gaba da fahimta kuma wasu na nan wannan gaskiya ce amma ba za ta faɗu ba ko a ka zo sahaba a yau amma dai wata ran za ta zo za ta faɗu kuma kila wanda ke ka zuwa karatu cikin makarar sahaba yau shi zai faɗinta wata ran a nan wajen karatu makarar sahaba ko a wani wuri cikin garin sokoto amma abubuwa na tafiya da su ne a tarar wujar kamar yadda haramtar da jiya da sauran hukunce hukunce su ma suka tafi haka nan tadagujan saraka imamu bukhari ya kawo wannan babin da ya nuna Za ka iya keɓance wasu da wani a sabanin wasu domin wata illa amma sun ga hadisan da ya kawo sai magana mu'adu ne sai magana mu'adu ne shi dai kuma shi imamu bukhari shi ya kaumun ka kimanta wasu mutane kuma mu'azu kuma mutum guda ne wasu malamai suka ce a saboda girman mu'azu ne da ilmi ne a saboda jima abdullahi bin mas'ud muna kanta cikin qur'ani inna ibrahim kana ummatun kana ummatan qanitan lillahi hanifan sai ce wa in kunna nushabbihu bihi mu'azu bin jabal mun kasance lokacin manzo Allah muna kamanta mu'azu bin jabal da da shi da shi annabi ibrahim saboda haka shi ya kasance cewa kamar imam bukhari yana itila'i ga wannan asar ne ya ce ke eh, lalle haka ne rashin yace kaumun kuma kawo magana ma'azu ne jabal cewa shi annabi suna sai ya keɓance domin hakan ta kasance kamar na yadda da cewa mu'azu bin jabal shi ma kaum ne in kuma ba haka bane sai ya kasance cewa abin da ke nuni ana kebance wasu ka ko guda ne ko biyu ko kuma kasancewa shi hadisin kan shi Umar ya jiyo Abu Hurairah ya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi kuma ga Abu Jabal dukkanin su sun taru sai su zama kaum sallallahu ta'ala alaihi